wacce ita ce zango na ƙarshe a wannan rana da fatan an sha ruwa lafiya to abubuwan da muka muku tanadi a cikin shirin namu na wannan lokaci su ne shirin nan na kun san daga nan kuma sai labarin duniya da dumi su sai kuma a saurari shirin nan na afirka yau Abin da zai biyo baya shine tafsirin alkur'ani mai girma a cikin watan ramadan sai kuma shirin nan naku na murai masu saurare sannan a ji kisoshin rayuwa daga nan sai fatoyin musulunci da fatan za kusance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu sai a ga zama domin a ji shirin nan na kokun san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha biyu ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 29 ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan mayu na shekara ta 1945 bayan mamayar kasashen kawance a ƙarshen yakin duniya na biyu sabani ya kunno kai a tsakaninsu akan yadda za su tafiyar da siyasar da za a kafa a kasar jamus wanda ya jawo tare da jijiyoyin waya mai tsanani a tsakanin su har su kai ga kusa gwabza yaƙi daga lokacin ne kuma tare soviet ta yanke shawarar gina katanga wacce ta raba birnin berlin biyu da haka kuma aka raba kasar jamus zuwa jamus ta gabas karkashin tarayyar soviet masu bin ake da gurguzu da kuma jamus ta yamma bisa tsari na jari hujja karkashin turawan yamma sai dai kafin faduwar tarayyar soviet an sake haɗe kasashen jamus guda biyu na gabas da yamma suka dunkule suka zama dunkulalle kasar jamus ta yanzu masu saurari ko kusan cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da takwas girgizar kasa mai karfin ma'aunar richa tara ta auka wa lardin chuan na ƙasar China. Wannan girgizar ƙasa dai ta jawo asarar rayuka na mutane kimanin dubu tamanin da bakwai. sannan wasu dubu uku da tamanin suka samu raunuka yayin da kuma wasu miliyan mutane suka rasa gidajensu da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan mayan shekara ta 1970 ƙasar bahrain ta balle daga kasar iran ta zama ƙasa mai cikakken 'yancin kanta kafin zuwan addinin musulunci da tsibirin bahrain yana karkashin iran ne wato dole farisa ta wancan lokaci amma bayan musulunci ya ci dole farisa da yaƙi bahrain ta koma karkashin sarakunan musulmi larabawa amma a cikin karni na bakwai a shekarar hijira shamsiyya bahrain ta sake komawa karkashin iran sai a lokacin yakin duniya na ɗaya ingila ta mamaye bahrain a lokacin tana karkashin iran amma daga bisani sarki sha ya kai kara bayan kafa majalisar ɗinkin duniya inda kwamitin tsaron majalisar ya aiko da wakilansa suka gana da wasu shugabannin kabilun larabawa na bahrain inda suka cimma matsaya a tsakaninsu tare da wakilan majalisar ɗinkin duniya da kuma sarki sha akan bayar da dama ga ƙasar bahrain ta zama ƙasa mai 'yancin kanta maimakon zama ƙarƙashin iran ko ingila kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi na'am da wannan matsaya da aka cimmawa inda ya fitar da wani ƙudiri mai lamba 278 wanda yake baiwa kasar bahrain dama zama kasa mai cin gishin kanta a ranar goma sha biyu ga watan mayan shekara ta 1970 aka shelanta kasar bahrain a matsayin kasa mai cikakken yanci kasar bahrain da ke a matsayin tsibiri da ke cikin tekun fasha tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i da 765.3 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sani ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

to madalla yanzu ga tahir amin rajiya shi kwa dauke da labarin duniya da dumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su iran za ta koma kan bada haɗin kai da hukumar iaea e ne kawai idan an ɗauke mata takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata taliban ta kwace iko da wasu yankuna a wajen birnin kabul bayan da ta shelanta tsagaita bude wuta don sallah karama falastinawa masu gwagwarmaya sun ci gaba da kai hare-hare kan yankunan da yahudawa ke mamaye da su yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban tawagar kasar iran wacce take tattaunawa da jami'an kasashen da suke cikin yarjejeniyar jcpoa abbas arakci ya ce iran za ta koma kan ba da haɗin kai da hukumar iaea e wacce take sanya ido a kan ayyukan nukiliya kasar ne kawai idan an ɗage wa kasar takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora a kasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto abbas arakci yana fadar haka a yau laraba a sa na twitter ya kuma kara da cewa matukar an dauke wa kasar iran takunkuman tattalin arzikin kafin rana 21 ga watan mayu da muke ciki kamar yadda hukumar ta yi wa kasar iran alkawali to iran za ta buɗe kofarta ga hukumar ba tare da wani bata lokaci ba kafin haka dai a ranar 23 ga watan fabrairu da ya gabata ne kasar iran ta dakatar da ba da haɗin kai ga hukumar ta iaea e saboda dokar da majalisar dokokin ƙasar ta kafa na dakatar da haɗin kan sai zuwa lokacin da amurka za ta kasar ta ko kuma tattalin arzikin da ta ɗora wa ƙasar ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif ya yanke shawara kan cewa ba zai shiga takarar neman kujerar shugabancin ƙasar ba duk tare da matsin lamba daga abokan aikinsa a cikin harkokin siyasar kasar da yake fuskanta tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto zarif yana faɗar haka a yau laraba a shafin na instagram ministan ya ƙara da cewa ya ɗauki wannan matsayin ne bayan shawara da abokan aikinsa da dama da kuma tabbacin cewa shigarsa takarar shugabancin kasar ba alheri ne ga kasar ba a jiya talata ce dai aka fara rijistan 'yan siyasa wanda suka cika sharuɗan shiga takarar shugabancin ƙasa a zaben da za a gudanar a cikin 'yan makonni mai zuwa a nan kasar iran muhammad jawad zarif dai kwararren jami'an diplomasiya ne wanda ya dade yana wannan aikin a ciki da wajen kasar daga ciki ya taba zama jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya daga shekara ta 2002 zuwa 2007 mayakan kungiyar taliban ta kasar afghanistan sun farwa wani gari kusa da babban birnin kasar kabul inda suka kwace shi bayan da suka kori jami'an tsaron gwamnatin kasar daga garin a jiya talata tashar talabijin ta first tv a nan teran ta bayyana cewa taliban ta kwace garin nerh ne bayan da ta shelanta tsagaita a bude wuta na kwanaki uku don ba wa mutanen kasar dama gudanar da bukukuwan sallah karama garin nar wanda yake da tazarar kilomita 40 kacal daga birnin kabul yana da mutane kimani dubu sittin kakakin ma'aikatar cikin gida na kasar afghanistan tarik aryan ya ce jami'an tsaron kasar sun ja da baya daga garin na nerk inda suka kyale mayakan taliban suka shiga garin ba tare da zubar da jini ba sun yi haka ne saboda dabarar yaƙi amma za su sake dawo da ikon gwamnati a kan garin nan gaba kaɗan kafin haka dai gwamnatin amurka ta kulle yarjejeniya da ƙungiyar taliban kan cewa za ta fidda dukkanin sojojinta daga ƙasar afghanistan zuwa ranar ɗaya ga watan mayu da muke ciki amma sabuwar gwamnatin ƙasar amurka ta ɗage lokacin zuwa sha ɗaya ga watan satumba na wannan shekarar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran mayakan ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a ƙasar palestino da aka mamaye sun ci gaba da ruwan makamai masu linzami a kan garuruwan yahudawa a yankunan arewacin zirin gaza da aka mamaye tashar talabijin ta almayadin wacce take watsa shirye-shiryenta da harshen larabci a ƙasar lebanon ta nakalto majiyoyin mayakan dakarun izuddin kassam da kuma saraya quds duk sun bayyana cewa sun ci gaba da kai farmaki kan yahudawan da suke arewacin zirin gaza da kuma birnin tel aviv babban birnin haramtaccen kasar isra'ila a hare-haren jiya kadai dakarun falasɗinawa sun cilla makamai masu linzami fiye da dubu guda kan garuruwa da suke arewacin zirin gaza daga ciki har da birnin tel aviv babban birnin haramtaccen kasar labarin ya kara da cewa wuraren da abin ya shafa dai sun hada da ashdod hestarim da kuma tel aviv falasɗinawa fiye da arba'in ne dai suka yi shahada a hare-haren jiragen yakin yahudawan a yankin zirin gaza a yayin da yahudawan suka tabbatar da mutuwar mutane bakwai daga cikinsu a najeriya kuma sarkin musulmi sultan alhaji sa'ad abubakar na uku ya ba da sanarwar cewa gobe alhamis ce daya ga watan shawwal wato ranar sallah karama kamfanin dilancin labaran najeriya nan ya nakalto rahoto wanda farfesa sambo junaid shugaban majalisar shawara ta al'amuran addinin musulunci ta najeriya ya sanya wa hannu a jiya da yamma rashin samun ingantaccen rahoto kan ganin wata a daren jiya talata ya sanya yau laraba ta zama talatin ga watan ramadan na wannan shekara ta 1442 hijira kamariya in ji rahoton sultan abubakar ya taya al'ummar musulmi na najeriya murnar sallah karama ya kuma buƙace su da su yi wa ƙasar addu'a ta zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali kamar yadda ya zo a cikin rahoton shigowar watan shawwal wata na goma a kalandar addini musulunci dai shine ƙarshen azumi na wajibi a cikin watan ramadan ga musulmi wanda azumi ya hau kansu masu sauraro karshen labaran duniyan ke to sai kuma shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin na Afirka a yau shirin da ke mai da hankali kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka to shakka babu batun idin karamar sallah da aka gudanar a wasu kasashen musulmi na daya daga cikin batun da ya dau hankali a don haka za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin yadda aka gudanar da karamar sallah da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. marila a jamhuriyar Nijar a wani larabar ce aka gudanar da idin karamar sallah bayan hango shirin watan Sharwal da yammacin ranar Talata wanda yake nufin an kawo ƙarshen watan Ramadana ko baya ga a jamhuriyar Nijar da akwai ƙasashen da suka hada da Mali, Burkina Faso, Senegal da kuma Ivory Coast da suka gudanar da tasu sallar a ranar Laraba yayin da sauran kasashen musulmi da suka hada da tarayyar najeriya da kuma saudiya za su gudanar da tasu sallar a ranar alhamis to akan haka ne za mu leƙa jamhuriyar ta nijar domin jin yadda aka gudanar da bukukuwan karamar sallar da ma fatan da jama'ar kasar suke da shi a game da hakan kuma zan fara yada zango a jihar da magaram zandar da bayan kammala idin karamar sallah mai martaba sarkin da magaram alhaji abubakar umaru sanda ya taya al'ummar musulmi murna a game da karamar sallar. To Allah ya amshi ibadunmu duka da muka yi. Allah ya mana maganin abin da muke yi tsoro. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Jama'a kamar yadda aka saba ake yi a ci gaba da addu'an nan da ake yi ta zaman lafiya. A nemi zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya ka mana shi. Muna yi wa duka jama'a barka da sallah. Muna fatan Allah ya maimaita mu cikin lafiya da alheri. Allah ya kashe mu wutar fitina. Allah ya kare kare wanda suke kare jama'a ya ba mu zaman lafiya ya biya bukatunmu da lafiya da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to har ila dai a jihar ta zandar wakilinmu musa malam sule ya ji mana fatan wasu daga cikin jama'ar a garin na zandar ga kuma abin da suke cewa alhamdulillah musulmi sun fito iri kuma allah ubangiji ya taimaki ƙasar wannan tamu duk wasu abubuwa da suke shigowa na marasa daɗi allah ubangiji ya kare mu daga ciki ina ma yan uwa al'umma musulmi barka da sallar wannan ta abin da ya shafi azumi da fatan allah subhanahu wataala ya karɓa ayyukan mu da fatan dukkan abubuwan da muka yi na ibada allah ya amsa mana hawan iri masha allahu mun yi shi cikin farin ciki ko yi cikin murna an sallah lafiya azumi ya zo mun ibada ko muna roƙon Allah Allah ya amsa ibada mu Allah ya amsa ibada mu jama'a ta hudu cikin wani jiri kowa kalkalle yana cikin murna a ah, hawan idi alhamdulillah idi ya cika wallahi masha Allah Allah nuna mana barin badada alhamdulillah azumi ya tayi daidai Allah biya mana bukatun mu na alkhairi ina ma yan uwa musulmi na da magaram da kewaye barka da sallah Allah maimaita mana kuma Allah karfi ibadunmu Allah alhamdulillah wannan idin dai Allah nuna mana baɗi inda rai. Allah karba mana abinda muka yi ana alheri Allah karba mana wanda muka yi na shari Allah ya yi mana. Alhamdulillah wai. Aisha da sallah Allah karba mana da azumin wata Ramadan. Muna murna da farin ciki da Allah subhanahu wataala ya nuna mana wannan rana mai albarka muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukan Allah sa manya a sa alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah kuma duk abinda eh, muke so na rayuwa mun samu daidai wa daida kuma a zancen idi da kake wallahi an dan kwambi kuma in ce shekaru da dama ban gama idi da ya jika da mutane tabarkalla kamar na yau barkan mu dai mun gode wa Allah da ya kawo ba mu wannan rana mu da sallah ina kowa godiya da mu da sallah ina ma kowa barka da sallah ina ma tantita da kowa barka da sallah wasu daga cikin al'ummar jihar zandar kenan a hira da wakilinmu musa malam sule to yanzu bari mu je jihar maradi inda can din ma aka gudanar da bukukuwan na karamar sallah da farko kuma ga jawabin da gwamnan jihar ta maradi malam zakar umaru ya yi wa jama'a bayan kammala idin sallah ina yi ma jama'a duka jihar maradi barka da shan muna yi ma eh, jama'an nijar duka gaba daya barka da shan barka da allah ya guda muna karshen watan azumi lahiya muna fatan eh, allah ya ba mu ladar da ah, cikin ibadar da muka yi bayan wannan ina so in tabbatar ma jama'ar jihar maradi cewa matsaloli na tsaro da muke fuskanta eh, matakai gwamnati tana nan tana ɗaukar yau kowa ya yi shi addu'o'in da limamai suka yi a masallatai bisa ga zancen tsaro zancen zaman lahiya zancen kwanciyar hankali to ina so jama'a su sani da mu da jami'an tsaron mu, har da mu ma duka ana na ana ta ɗaukar matakai insha Allah saboda shawo kan wannan matsala to a ɗaya ɓangaren kuma wakilinmu a jihar tamaraɗi abdulhadi musa ya siyo mana ra'ayin wasu daga cikin jama'ar ta maradi ga kuma fatan su da kuma abin da suke cewa game da yadda bukukuwan sallar suka gudana da ma'azumin na watan ramadana malami salamu alaikum kana daga cikin al'ummar jamhuriyar nijar ga yau ranar idin sallah karama ibi wannan farin ciki ke gare ku malami to alhamdulillah mun gode ma Allah da ya nuna mana wannan rana ta rana idin karama sallah an gudanar da ibadar azumi kuma an yi sallah lami lafiya kowa yana cikin farin ciki alhamdulillah ba abin da za mu ce sai godiya da Allah. Yaya sallar ta gudana bana an yi ta cikin halin wadata? Eh to, sallah dai ta gudana lami lafiya amma dai halin wadata kuma sai a hankali. Saboda yanayin rayuwa zamani komai ya canza duniya harkoki sun rage jama'a babu kuɗi ga hannunsu sallah babu hada-hada kamar dai ta koyaushe amma dai kowa yana lafiya kuma muna zaune lafiya cikin farin ciki. Me fatan ku akan azumin Ramadana da al'umma musulmi suka yi bana? To fatan mu guda ne Allah ya karba mana ibadan da muka yi kuskuren da muka ciki kuma Allah ya fe mana Allah ya nuna mana kuma na baɗi Allah ya zaunar da ƙasanmu lafiya ya ba mu zaman lafiya da ci gaba mai wadata duniya ga baki daya kuna daga cikin al'umman maraɗi ga an gabatar da sallah karama ya sallar ta gudana bana malama to sallah mu dai alhamdulillah za mu ciya alhamdulillah ubangiji Allah sa mun yi asa'a Allah kuma ubangiji ya sa ibadun da muka yi duka karbabbi ne nam nam ya bana an yi sallar cikin dan hali haka na biyan bukatu gaskiya alhamdulillah alhamdulillah ba laihi an samu an dai kayan sallah ga yare da kuma abinci na alhamdulillah an gode Allah mun gode mu Allah ba komai sai gode Allah ya aka gudanar da sallar misali bangaren abubuwan bukatu mun san mutane sun ɗaya fama da rashi na kuɗi kuwa domin yin bukatu ai rashi na duk duniya ne ba na Niger ne ita kadai ba na duk duniya ne mu yi hakuri mu ci gaba da addu'a Allah dai ya kawo mana alkhairi Allah ya sa wannan zafar gwamnati ta ka alkhairi a kasar nan wannan mutane da ke yi mana fitinu a kasar nan gefe gefen kasar nan suna ci mana kanzo gefe gefen kasar nan fitinun su Allah mahalicin mu ya zuba musu ruwa shine ba addu'a mu wanda shi ba mu da wata wani kira dai muna kira dai gwamnati ta kula Allah ya tsare mu na kasar nan al'umma sun yi azumin ramadana mine ne fatan ku akan azumin da al'umma suke wajen Allah subhanahu wataala Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi ibadan mu Allah ya karbi ibadan mu shine dai babba addu'a mu Allah ya karbi ibadan mu Allah cewa bana an yi azumi cikin wahala yaya alhaji mutane suna kiran wahala ne idan suka je wasu kasashe suka ga irin halin da mutane suke ciki sai su zauna su gode ma Allah su tabbatar da cewar Nijar cikin jin daɗi muke ganin cewa an yi zahi cikin azumi duka dai alhamdulillah ba komi sai gode Allah zahin ba gashi mun kare shi lahiya ba To watan ko ga al'umma musulmi Allah ya zama da mu lahiya mutane mu koma wajen Allah ya sauke muna da damana mu da arzuka da kasuwancin mu komi Allah shi walwanta mu mu koma ga Allah shine kurin namu wasu daga cikin jama'ar birnin maradi kenan a hirarsu da wakilinmu abdullahi musa to muna godiya to yanzu kuma bari mu je jihar agadez da ke arewacin kasar inda can din kuma jama'ar birnin ne ke bayyana nasu ra'ayin da kuma fata game da yadda su gudanar da idin na karamar sallah. Muhammad Abubakar mazauni jihar Agadas. Eh to ka san duka wanga lokaci ya zo babbar fatar ake ce fata alheri muna fata ubangiji Allah ya karbi ibadan mu Allah sa an yi daidai kuma Allah gafarta mana na farko na biyu kuma babban fatar da muke ita muna fata ubangiji Allah ka kwanci hankali a cikin ƙasar mu Allah shin fuda arziki sabo wanda yake za a zama mai amfani a dukkan kowa dukkan mutane yan ƙasa wanda ke za su samu Allah ya taimake su kuma ubangiji Allah sa eh, gwamnati zama to gwamnati wadda yake mai adalci mai dibin kukan talakawa ta san menene ba ta talaka wadda kuma za ta yi dan talaka ya ji daɗi ba wadda za ta yi ba dan talaka ya zama to yana kuka Shi ne cikin dai mai mayan fatan mu wanda muke so saboda idan ƙasa ta samu kwanci hankali talaka ya samu abin da yake so ne da gobe yana jin daɗi to bukata ta biya kuma sai mu ce gudu ya cika Allah ubangiji ya maimaita mana budurwa haka da fatan kuma muna neman gafara ga dukkan al'umma kasa kuma su yi addu'a bisa kasa Allah ka mata kwanci hankali da buɗin samu arziki. To kai malamin sunanka. To assalamu alaikum ni sunana Ali Illo wanda aka yi sani da zike a nan jihar Agadas. Lalle sallah nan jihar Agadas mun yi ta lami lahiya an kare idi kuma lami lahiya Allah ubangiji muka roƙo ya ƙara haɗa mu duka 'yan ƙasa su zan kai guda wanga tashin hankali ubangiji Allah ya ƙara kauda da shi da cikin ƙasar mu ubangiji Allah ya ƙara haɗa 'yan ƙasar mu. yi mun sallah lafiya Allah nuna mana ni ibada lafiya kuma Allah karbi ibadodin mu yanzu ga yau safiya ta wayo kuma mun tashi mu yi sallah lafiya kuma a gaskiya filin idi wanga nan garin agaras babba wanga wanda gwamna da sauran mayya suke idi gaskiya ni yau na ga al'amarin da ban taba ganin shi ba saboda idi ya cika yadda ya kamata mutane su yi safu sosai yadda ya kamata wallahi Allah dai maimaita mana mu yi sallah lafiya wallahi mun ji daɗi muna murna da rana har ta sabuwar shekara ma ba wa gaba muna cikin murna kuma muna ƙara jin daɗi muna godiya mun kwan talatin muna rike da baki kuma yau allah ya kawo mu ƙarshen azumi mun yi godiya muna shan ruwa muna cin tuwo muna komi muna jin daɗi allah ya salla alhamdulillah allah ya karɓa kuma allah maimaita mana tabbaduwar hakan muna da rai muna ma 'yan uwa musulmi duka fatan alheri da rana garana eh, wanda ya yi sallah da wanda bai ba muna mai fatan alheri ubangiji allah karbi ibadan mu mm, allah ya kama mana jama'a mutane na annabi barka da sallah in sha ruwa lahiya da dama ko to alhamdulillah mun kai mu Allah godiya tun da muka ga lokaci ya kama har mun kai wal haka muna fata ga addu'a da musulmi duka Allah basu rahuma ta ubangiji kuma da muka yi saura kuma Allah cika mu da imani da rabon gaskiya da zuciyar musulunci a rakka wallahi alhamdulillah alhamdulillah mun ma Allah godiya da ya gwada mana wannan sahiya ta idin azumi na ramadan wallahi mun gode ma Allah kuma muna fata Allah ubangiji ya gafarta mana zunubanmu duka kuma ya bamu wannan lada daga cikin wannan wata kuma ubangiji allah ya gwada mana na baɗi tun muna cikin masu rai kuma muna fata allah ya ba ƙasar mu zama lahiya mu duka muna musu fata alkhairi To da haka ne kuma kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman ma wakilanmu a jihohin Maraɗi, Zandar da kuma Agadez da suka taimaka da waɗannan hirarkin da aka ji. A nan kuma ni Hassan Barka da gabatar ke cewa da ku a yi bukukuwan karamar sallah cikin koshin lafiya. ga tafsirin alkur'ani mai girma na watan azumin ramadan mai alfarma assalamu alaikum daga nan radio hausa boh tehran muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na ramalana na wannan shekara ta 1442 hijiriya wato 2021 miladiya muna roƙon allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alƙur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar muku da shi dakta bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana abil qasim al mustafa muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin to alhamdulillah har yanzu dai muna cikin fassara ko kuma tafsiri na wannan sura wato surat fajr kuma cikin yarda Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya ajiya da daddare. Allah daga shaidan lalanan ne abin kyama. Bismillah ba ga yadda ubangijinka ya aikata ba ga adawa mutanen irama ma'abota tsawon ginshiƙai allati lam wadda ba a halin shirinta ba a cikin garuruwa. وثمود الذين جابوا waɗanda suka tsago duwatsu daga daji wa fir'aun da kuma fir'auna ma'abucin turaku waɗanda suka yi tsaurin kai a cikin garuruwa sannan suka yawaita ɓarna

lallai yana madakata Allah ta'ala yana magana da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan har waɗannan kafiran maka sun dame ka sun kasance suna azabtar da waɗanda suke binka to shin ubangiji yake tambaya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad shin ya muhammadu baka duba ka gani bane yaya ubangijinka ya aikata da adawa ubangiji a nan yana so ya ba wa manzonmu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin abin da ya faru da waɗansu kafirai waɗanda suka gabata waɗanda suka zo suka yi ɗagawa suka yi takabburanci suka kibin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala yake su su bi to sai Allah ta'ala yake cewa da manzonmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin baka gani bane yaya ubangijinka ya aikata da wa ubangiji ke da adawa su waɗannan adawa adawa waɗanda suka kasance sun bin allah suna daga cikin mutanen annabi hudu wanda suke zaune a wasu gurare da ake kira al-ahqaf al-ahqaf din nan a cikin ƙasar yaman wannan yaman ɗin ta wannan lokaci ko da yake wancan lokacin ta fi haka girma to amma a ƙasar yaman suke zaune su waɗannan mutane don shi annabi hudu shi ma a wannan guri allah ya ta da shi to waɗannan mutanen wanda ake kiransu adawa shin baka ga yadda ubangijinka ya aikata da su ba ne waɗannan waɗanda suke su ne ma'abuta wani birni da ake kiransa irama waɗannan wannan irama ɗin irama wani guri ne birni ne waɗanda za ka iya cewa sun gina shi sun kawata wannan birni din akwai an ce gidaje manya-manya eh, bayan wannan gidajen da ake gani yanzu dogayen gidaje mai hawa ɗari hawa kaza za ka gani a ƙasashen turai din nan amerika ne ingila ne ƙasashe yanzu duk ci gaban yanzu in an ce wani birni ya kai ƙasaita shine wai a yi gine-gine masu irin dogon ginin nan dogayen gine-gine to ubangiji a nan yana nusar da mu cewa birnin irama shi kansa wanda aka yi shi a wancan lokaci akwai irin waɗannan gidaje ɗin saboda haka ne ubangiji yake yin ishara da wannan lalle ashe wannan birni birni ne wanda shi ma ya ginu domin allah ta'ala yana yi mana bayani da su akan cewa waɗannan mutane na birnin irama da ke yaman a wancan lokacin allah ya su da cewa wannan irama din zatul imad ce ma'abuciyar wasu gine-gine ne dogaye wanda allah ta'ala shi ya sanya ya ginin yake a wancan lokaci din amma ya mana ishara a nan su ma sun ci gaba wajen gine-gine suna da dogayen gine-gine duk waɗannan waɗanda sun kai ga wannan ci gaba din. to amma shin ya muhammadu baka ga yadda ubangijin ga ya aikata da su ba yaya ubangijin ka ya aikata da su a lokacin da suka bijire masa waɗannan mutane ta yadda ubangiji wani wata'ala ya zo ya yi kace-kace da su a lokaci guda duk waɗannan abin da suke da shi na dogon gini masu girma masu tsaho waɗanda suka sanya musu turaku dogayen turaku duk gaba ɗaya waɗannan wanda za ka iya cewa ginin da aka ci a wancan lokacin ya mafi wannan tabbatuwa da kuma ƙarfi da kuma wato mukawama ta wajen ko da wani abu ne na girgizan ƙasa ya zo ba zai iya tafi da ginin ba gashi ubangiji ya mana ishara game da shi yake cewa allati lam yukhlaq mithluha fil bilad su irin waɗannan gine-gine da Allah ta'ala ya san cewa wannan birni na irama suna da shi Allah ya ce waɗannan ba a kasance an samar da irinsu ba kenan a cikin birane allati lam yukhlaq mithluha haifil bilad ubangiji yake nuna cewa ashe su dinnan sun kasance a cikin wani guri wanda wannan gurin Allah ta'ala bai halicci kwatankwacin irin wannan gurin ba a cikin sauran birane saboda haka kenan ashe sun wani ci gaba ne na gine-gine sun kai kololuwa cikin ci gaba na gine-gine ba wannan gine-ginen da muke kallo a wannan lokacin muna ganin cewa shine ci gaba to akwai wani ci gaba na tamaddun tun kafin wannan lokacin da muke rayuwa yanzu to daga nan sai Allah kuma ya karkata wajen samudawa yace wa samuda haka kuma da samudawa mutanen annabi salihu su ma sun kasance suna cikin samun wani civilization akan wasu cigaba suma su ma da suka samu sun samu cigaba na jin daɗi waɗanda sukan kasance sun yanko duwatsu dutse suke ketowa su yanyanka dutse su kasance a cikin dutsen komai girman dutse sai su yanyanka su yanyanka sai ka sun yi gidaje a cikin dutsen suna yawo a ciki masha Allah wannan ne ci gaban technology da aka kasance a wancan lokaci din to ina wanda suke ganin ci gaba kurin yanzu ne ake samu to akwai waɗanda suke da irin wannan technology ma yanzu to ga munan da tsaunuka ai da yawa a duniyar nan su ina aka samu technology amma yanzu ko a yanzu an ce in kaje kasar yaman za ka yi mamaki wannan da abin da allah ta'ala yake ishara da shi har yanzu akwai wasu alamun waɗansu daga cikin waɗannan gine-gine ɗin wanda za ka gani za ka gani dutse babba amma an ka shiga ciki an kekketa dutsen an yi gidaje a cikin safa dutse za ka ga a shiga nan a fita nan wani irin technology wanda allah gashi yana ba mu labarinsa to duk waɗannan fa sun kasance a wancan lokaci ɗin lokacin da allah ta'ala ya halicci waɗannan mutane ya kuma san irin cigaban da suka samu ta ɓangaren technology ba wai yanzu ne kurin aka samu wannan cigaban ba to an samu wani hadisi da yake nuna mana cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da ya shiga ko kuma ya shige ta wani guri wanda ake kiransa wadil kura, a hanyarsa ta zuwa tabuka lokacin yakin tabuka to da manzo ya zo zai shige ta wannan guri da zai tafi yakin tabuka sai yake cewa da waɗanda suke tare da shi kusa da dokinsa sai yake cewa da shi mu yi sauri mu yi sauri saboda wannan guri guri ne la'anannan guri wato malamai suka ce wannan gurin da manzo ya ce a yi sauri a shige gurin ne samudawa suka rayu wannan gurin ne da samudawa suka rayu shine wanda aka yi musu azaba aka azabtar da su shine manzo da ya zo shigewa yake cewa a yi sauri daga gurin a shige to wannan duk allah ta'ala yana mana ishara ne ga waɗanda suka bijirewa a hukuncinsa mutanen da suka yi ɗagawa suka yi takabburanci shine yake ishara wa manzon musallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi masa zancen adawa din nan sannan ya masa zancen samudawa to wata runduna ta uku kuma shine Allah ta'ala yake cewa wa fir'auna zil autad sannan kuma da fir'auna ma'abucin turaku shi wannan fir'auna wasu turaku ne yake da su waɗanda yake azabtar da ainihin mutane da su ko kuma malamai suka ce abin da ake nufi da zul autad wato abocin wasu runduna runduna mai yawan gaske waɗanda suke ainihin yin abubuwan da shi fir'auna yake bukata ko kuma yake so wasu kuma malaman suka ce a'a wannan pyramid din nan wannan dalar gyada da fir'auna ya yi a misra su allah yake ishara da zul'auta din ma'abocin turako din su ne allah yake ishara gare su wanda za ka gansu ga su nan kamar wasu tsaunuka har yau ga su nan ga alamomin su nan a misra duk waɗannan ihtimalatin malamai sun kawo akan su ne allah ta'ala yake nufi to ubangiji da ya tattaro su baki ɗaya bayan ya ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam ka lura da waɗannan sa'adawa dinnan da samoda wannan da kuma shi auna zil auta dinnan to Allah sai ke cewa allazina tagaw fil bilad waɗannan waɗanda suka yi ɗagawa a cikin birane suka yi ɗagawa suka yi allantuwa kan al'umma suka yi zaluncin da suka kasance suna so su yi suka bijirewa dukkan wani abu da Allah subhanahu Wata'ala yake so to shin yi dubi zuwa gare su Allah ya ce fa aktharu fi fasad sai suka kasance a waɗannan birane ɗin duk wani fasadi da ka sani suna yi a ciki dukkan wasu abubuwa na zunubai suna aikatawa dukkan wani abu da ka sani na saɓan Allah subhanahu wata'ala suna aikatawa to ka lura da su kuwa to wannan ishara ce ga waɗansu waɗanda suke ganin yanzu saboda tsaban ci gaban technology ci gaba ta fannoni daban-daban sai an yi sabo sannan a samu wannan ci gaba dukkan wani abu wai shine wai fantamawa a wannan lokacin ta zama ita ce wai ci kenan ko kuma wani abu na nuna cewa mun ci gaba akan al'amura na technology kamar yadda ake a kasashen turai za ga cewa hatta kasashen musulmai din ma idan mutum bai sabu Allah ba in ba a yi fasadi ba an buɗe gidajen giya an buɗe wajen shegantaka na ainihin tara karuwai a yi fasadi in ba a yi wasu abubuwa waɗanda za a sabi Allah subhanahu wata'ala ba sai ka ga kamar wai ba a ci gaba ba kenan to ga Allah ya mana ishara ga waɗannan waɗanda Allah ta'ala ke cewa allazina tagaw fil bila sun yi ɗagawa a cikin birane waɗannan biranen adawa da biranen samudawan nan da shi kansa fir'auna da abin da yake tattare da shi to Allah ya mana ishara akan dukkaninsu fasikai ne fasikai ne wanda suka yi abubuwa na fasadi to amma Allah ta'ala ya yi da su fasabba sabba alaihim al'azab ubangiji daga ƙarshe bayan duk sun kai ƙololuwa cikin fasadi to sai ubangiji ya watsa musu dukkan wasu abubuwa da yake bukatan watsa musu na azaba ta kasance azaba mai tsanani wacce ta zo ta kasance wato kamar Allah ta'ala sauta azab din nan sauta azab kai ka ce kamar wani bulala ne idan mutum ya zo ya yi wani abu na laifi ko misali a makaranta ne ka zo ka ce ya kwanta ya kasance ya kwanta an ɗauko bulala an doke shi da ita shi sa Allah ta'ala yake cewa ya sanya musu sauta azab wato bulalaye musu ta azaba waɗannan waɗansu ne waɗanda suka bijirewa dukkan abin da Allah yake so sai Allah ta'ala ya kasance yana dubansu suna sharholiyansu yana nan yana jiransu to ba su bar duniyan ba sai da ubangiji ya azabtar da su tun a duniya din kafin ma a jira nan kiyama kada mutum ya ga cewa yana abubuwan da yake yi ga ɗauka cewa ubangiji baya kallonsa ubangiji yana kallon kowa ya san aikin da kowa yake inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata to masu saurare anan za mu yi bankwana da ku ku zama lafiya wasu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Hassan Barka ɗauke da shirin nan naku na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio Biyu ya ta hiran da fatan kuna cikin na biya kuna na magana da Mustapha Rabiru da magaram Niger. Na farko dai muna murna ga wannan sallar Allah sa a yi ta lafiya Allah nuna muna ta baɗi lafiya mai ran Ubangiji daga Mustapha Rabiru da magaram Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da mai magana Ibrahim Inkiya ya yi da ke nan jihar Kano State a cikin Nigeria wato abinda nake son yi jan kunne da shi shine guda daya. yadda ya kasance wai a ce kasar mu ta rasa tsaro har ya zama cewar wasu 'yan kunar bakin wake za su iya yin kutse zuwa fadar shugaban kasa su kai hari to kenan itilis kenan wata rana za a wayi gari kenan mu ma ba mu da garkuwa da za mu iya kare kanmu sai dai mu fito mu bakin kokarin mu kenan tunda babu mai iya kare mu sai hukuncin rabbani tunda waɗanda ma muka yadafa nauyin mu akan su ma su kansu ga an kawo musu hari ba su iya kare kansu ba to gaskiyar magana ina jan kunne akan gwamnati ta kara dagewa ta kara rage dantse ta san haƙƙin ta da yake a kanta na talakawanta assalamu alaikum radio boh tehran mai magana Kadura, diga ga dan fulani wurji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna tofa albarkashin bakinmu akan batutuwan da ke shi mana tuwa ƙwarya to yau zan yi amfani da wannan dama mun yi kira ga ƙyan uwana musulmi ga shi mun zo ƙarshen watan ramadan ya kamata mu yi wa ƙasar mu najeriya addu'o'i na musamman domin samun zaman lafiya kuma ga shi ina kira ga mutane waɗanda suke yankunan da ake kai hare-hare ya kamata a bunkasa jami'an tsaro a daidai lokacin da ake gudanar da sallar idi domin kare rayukan mutane a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu najeriya da ma sassan duniya baki daya na gode rediyo boh hausa mai magana kadora diga gadan fulani daga jihar bauchi a tarayyar najeriya assalamu alaikum biyu hausa da fatan kuna lafiya to za mu yi tsokaci ne akan halin da yan uwanmu falasinawa suke ciki gaskiya gaskiya muna Allah wade da su ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da sauran mu na musulmi da suka yi gumda bakin su suka kyale suke kallon a halin da falasina suke ciki kuma har yanzu babu wanda ya fito ya Allah wade amma su in ranar ƙungiyoyin na kare haƙƙin bil'adama na su amnesty human rights gaskiya mun gane su ba ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ba ne ƙungiyoyin kare wasu ne ƙungiyoyin kare turawa ne yanzu haka da a ce isra'ila ce falasina suka samu samu eh, galaba a kanta to da kaji ana suna cece ku ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashi hausa na biyu da hausa mu da warhaka mai magana da wali ando daga jamhuriyar niger ra'ayi na yau zai tafi ne dangance da ziyaran da shugaban kasan chad ya ka wato dan tsohon shugaban kasa mai rasuwa muhammad idris to fatan mu dai ya kasance ziyaran za ta zama wa mai amfani a ga kasashen namu guda biyu wanda muna fatan ta kawo fahimtar juna dangance da ta'addancin da ke faruwa tsakanin kasashen namu guda biyu da kuma kokarin da ita kasanta da take yi na tallafa ma kasan mu wurin yakan yan ta'adda abin da muke so kada ya kasance shi ma karan farauta ne na kasashen yamma tokar da a shafa cewa ana tare da yashirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hausa na rediyo voh H mai magana sun Madatai da magaram jamhuriyar Nishar. To muna kira ga manyan masu kuɗin mu da ma wanda Allah ya sa su kai ƙarfin abin hannunsu da a taimakawa na ƙasa da su domin kowa ya ji daɗin tayyar da sallan nan cikin kwanciyar hankali da lumana ganin cewa idan wani yana da shi wani to ba shi da shi to a taimakawa masu ƙaramin ƙarfi domin a gudu tare a tsira tare kuma muna fatan Allah ya sa duka ibadar da muka yi a cikin wannan wata karɓaɓɓa ce muna fatan Allah Ubangiji ya nuna mana na baɗin baɗaɗa da fita shi lahiya suna na Hassan su maɗata da magaram a jamhuriyar Nijar. Sashen Hausa na BOH da Iran yau zan bayyana ra'ayina ne akan matsalar tsaron da Najeriya take fuskanta wanda za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ce 'yan bindiga za su iya kutsa kai su kai farmaki ba da shugaban kasa kaga abin da yake nufi yanzu kowa ya dai ta kanshi su kansu manyan namu ba su da kariya bare a ce mu na ƙasa ya ko ba kenan hasbunallah wa ni'mal wakil muna fatan Allah ka mana kariya da kariyarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio iran radio mai albarka da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Brezi ne na kulabar aizuki da take Agadas jamhuriyar Nijar da farko sai in ce ina taya 'yan Nijar baki daya da sauran musulmi inda aka samu ganin wata da wannan wata na shawwal da fatan ibada da aka gabatar da karɓaɓɓa ce zan yi amfani da wannan dama isar da sabon barka da sallah ga 'yan uwa musulmi baki ɗaya na duniya musamman na nijar duka tun daga shugabanninmu zuwa 'yan ƙasa baki ɗaya ina muku barka da sallah ba zan manta da mahaifan nawa ba To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. yanzu kuma ga shirin na kyasoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin Alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stan ko kuma kisoshin salihan bayi na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro a cikin shirmu na yau za mu ɗora daga inda muka tsaya cikin kisar halluru da annabi musa alaihi wacce muka fara a cikin shirmu da ya gabata a cikin shirinmu da ya gabata dai mun bayyana cewa annabi musa alaihi salam yana iya zama mafi sani daga cikin mutane a duniya a zamaninsa a ɓangaren shari'a ba a wasu fannonin ilimi ba kamar dai yadda za mu gani a haɗuwarsu da haluru wanda Allah ya sanar da shi wani fanni na ilimin gaibu wanda bai sanar da annabi Musa salam ba a cikin wani hadisin Imam Sadiq salam yana cewa annabi Musa ya fi haluru ilimi wato a ilimin shari'a kenan sai dai wannan hadisin ya sa wasu malamai suna ganin Musan da Allah ta'ala ya yi magana a kansa dangane da haɗuwarsa da haluru ba annabi Musan Fir'auna ba ne ai wani musa ne amma gaskiyar magana ita ce wannan hadisin yana nufin annabi musa salam ya fi halliru salam ilimi a fannin shari'a ne ba dukkanin fannonin ilimi ba yanzu kuma sai maganar tafiyar annabi musa salam zuwa neman halluru wanda allah ya faɗa masa cewa ya fi shi ilimi don wannan tafiyar da kuma abin da zai samu a cikinta zai zama mai fayyace makomarsa nan gaba ko kuma dai mu ce zai yi tasiri kwarai a cikin cikin rayuwarsa nan gaba ko kuma zai sami wani abu wanda zai bude masa wata kofa babba ta kara sanin Allah da kuma halittunsa wanda shi kadai ya san yawansu don mutumin da yake nema ko kuma halluru mutum ne wanda Allah ta'ala ya sanar da shi ilimin gaibu yana ganin abubuwa da zai faru nan gaba wanda annabi Musa salam bai san da shi ba mai yiwuwa annabi musa salam ya san wani bangare na gaibu tunda allah ta'ala yana sanar da annabawarsa wani sashi na ilimin gaibu amma ba duk ilimin gaibu yake sanar da su ba kai akwai wasu ilmomin gaibu wanda allah ya keɓance kansa da su kamar sanin ranar da duniya za ta tashi ko kuma dai ranar kiyama don haka annabi musa salam ya kama hanyarsa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma inda allah yake cewa kuma a lokacin da musa ya ce wa yaronsa ba zan gushe ba sai na isa mahaɗar teku biyu ko in shuɗe da tafiya shekara da shekaru cikin suratul kaf aya ta sittin. a nan yaron annabi musa salam wanda ayar ta ambata shine yushau dan nun wato mutum jarumi mumini shiryayye cikin bani isra'ila amma ina ne mahaɗar teku guda biyu kuma kamar yadda ya zo cikin wannan ayar malaman tafsiri sun yi maganganu da dama dangane da mahaɗar tekuna guda biyu wanda allah ta'ala ya kawo a cikin wannan ayar amma a takaice wasu sun ce su ne tekun akaba wanda ya ratsa daga tekun maliya kusa da kasar falastinu da jordan da kuma kasar saudiya wato mahadarsa da tekun maliya ko wanda ake kira red sea a halin yanzu wannan daga arewacin tekun red sea kenan amma daga yamma kuma akwai mashigar ruwa ta swiss wacce ita ma reshe ne daga tekun Resi ko tekun Maliya amma ta yamma kuma reshen ne daga baya aka kara sashi har sai da aka hada shi da tekun Mediterranean daga arewacin kasar Masar. don haka zai iya zama ɗaya daga cikin mahaɗannan guda biyu ne da muka ambata wato reshen tekun maliya daga arewa wato tekun agaba ko reshensa daga yamma wato mashigar ruwa ta sus a ƙasar masar sai dai abin da ya tabbata dai shine annabi musa salam tare da yaronsa wato yushau dan nun ba su yi tafiya mai nisa sosai ba suka je mahaɗar tekunan guda biyu duk da cewa ya yi shirin tafiya na tsawon shekaru idan ta kama don haɗuwa da malamin nasa to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bangare ta tahir raji ma saurare muna ga ta ku zuwa shafuka mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu.